بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتأس محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البدء والحضر لا يغيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع أنين المضطر ويرى لا يعذب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء استفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتأس نوها فبنى الفلك وسرى ونجى الخليل من النار فصار حرها سرى ثم ابتلاه بذبه ولده فأدحش بصبره الورى وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترق وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama takwas, yayin da ya daidai da hudu ga watan shida shekara sha bakwai, a wannan masallaci na Mus'ab bin Umair a wannan layi na samarot a gidan alhaji bello gwiwa a cikin wannan gari na ainihin wato sakwata birnin shehu a daidai bayan sallar la'asar sanda muke gabatar da tafsirin alkur'ani ina roƙon allah da ni kaina da ku allah ka tsare mu da kada ƙur'ani ya zama masifa a kanmu jiya mun tsaya ainihin wato a aya ta ainihin wato takwas ko ina ganin ta bakwai yau za mu tashi aya ta الله madaukakin في yace ومن الناس نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الله تعالى يشي ومن الناس أقوي تغتك متاني من wanda za ka ji ya kulu yana faɗa cewa amanna ya yi imani billahi da Allah maɗaukakin sarki wal yawmil akhir kuma ya yi imani da rana ta ƙarshe amma wa ma hum bi mu'minina Allah madaukakin sarki yace kwata kwata kuma ba masu imani bane al-imam wato Abu Abdullahi Muhammad bin Umar bin al-Husayn wa bin al-Hasan bin al-Husayn at-Taymi ar-Razi al-mulaqab bi Fakhruddin ar-Razi wanda ya rasu hijira 606 a cikin tafsirin shi mafatihul ghaib ko at-tafsirul kabir yake cewa ilan ka sani annal mufassirina ajma'u malaman tafsiri gabaki ɗaya sun yi ijma'i sun haɗu ala anna zalika fi wasfil munafiqina akan wannan sifar da Allah madaukakin sarki yake faɗa akan munafikai ne qalu malamai suka ce wasafa Allahu al-asnaf as-salasa Allah ya wato lissafa bangarori guda uku min almu'minina mu'mine su ne na farko ayoyi guda biyar da suka wuce a baya wal kafirina kafire su ne na biyu ayoyi guda biyu da suka gabata jiya sannan wal munafiqina sai kuma masu munafikai fa bada abil mu'minina al mukhlisina alladhina sahhat sara'iruhum wa salimat dama'iruhum sai Allah ya fara da mu'minai wa'anda ainihin wato abin da yake cikin zuciya zamanto ingantacce ne ثم أتبعهم بالكافرين الذين من صفتهم الإقامة على الجهود wal'ina. sannan Allah ya biyo da bayani wajen yin magana akan kafare wanda su siffarsu kullum shine musu da kangarewa da ƙin yadda da dokar Allah madaukakin sarki a bayan ƙasa Sun wasafa hala manya Kulu bilisanihi sannan Allah zai mana bayanin halin wanda zai faɗa da bakin shi cewa innahu mu'minun a baki zaka ji yana faɗar imani wa damiruhu khalifu zalika amma fa zuciya shi tana saba ma abinda bakin sa yake faɗa. da ittifaqi na malaman tafsiri munafunci bai faru ba sai da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo madina mun san cewa annabi ya zauna shafin rayuwa guda biyu a rayuwarsa akwai shafi na rayuwar makka akwai shafi na rayuwar ina madina wayannan su ne shafuffuka guda biyu akwai darasi da dama da yasa Allah ya ajiye annabi a wayannan babubukan guda biyu dan musulmi su koyi da shi Allah yana da iko da ya turo annabi tun daga ran da ya turo shi a haɗa shi da mala'iku da ka ƙaryata sakon da Allah ya turo da shi sai a kama maka wuya sai a karya amma Allah subhanahu wata'ala bai haka ba yana kallo ake kiran annabu. sai ya zo wucewa a ya ayyuha allazi nuzila ilayhi dhikr sai ya wai ko a kalle shi a ce masa innaka la majnun kai dai mahaukaci ne bal qalu adgasu ahlami an ce annabi yayi yayin mafarki yake karanta bal iftarahu an ce kirkirwaye bal huwa sha'iru an ce kai mawaki ne ma a wata maganar sun ce asatirul awwalina katabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila wai tasinoyin mutane ke zuwa ya je ya rubuto sai zai yana karanta ma mutane da safi da yamma har sai da ta kai annabi idan ya zo ka'aba yana yin wani abu za a turo wani da mahaifar rakumi ya zo ya dora wa annabi a jiki ta har sai da ta kai akwai lokacin da uku batu bin abi aiki ya zo ya samu annabi a kaba ya shaƙe manzan Allah da shaƙa ta kai shaƙa sai da ƙwalla ta wa annabi abubakar ya hango daga nesa ya rugo da gudu ya bangaje uku batu bin abi aiki. ya ce masa a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah ya za ku kashe mutum kawai dan ya ce Allah ne ubangijin shi yace in ƙarya yake ku tsale shi mana in kuma abin da yake kiran ku zuwa gare shi cewa ku zo ku yi imani da shi kun tabbatar gaskiya ne to ku jira matsalar da za ta same ku ku gani yana kallo zai wuce yana ganin ana irin su Bilal azaba ba abin da annabi zai yi me yasa saboda idan al'umma ta samu kanta a hali irin na rayuwar annabi a makka sai ta kwaikwai uslubin da ya bi ya fita daga wannan halin shi yasa uslubi na madina kuma ya bambanta da uslubin makka in mutum bai fahimci wannan ba yana ɗalibin karatu ba ƙaramar matsala ne kawo al'umma ba don zai je ɗauko waƙi'a ta makka ya kawo ta madina kuma matsala za a samu shi yasa a ayoyin makka kakaf Allah bai ma annabi maganar jihadi ba sai da ya bar makka ya dawo ina madina a lokacin da yake makka shi malami ne mai karantarwa ba a surati ba ne shi ba gwamnati ba ne amma da ya baro makka ya dawo madina gwamnati ne akwai kwastam a hannun shi akwai 'yan sanda akwai komai da komai yana da ikon ya ce a kamo a kashe kuma ba abin da zai faru to sai ka wani sai ya je ya ɗauko kuna hali irin na maka sai ɗauko waƙi a irin ta madina sai ya kawo mu ya je ya ta ɗibo ayoyin jihadi ya ta zubewa ba abin da ya zame shi in ka tambaye shi fiƙihun ayoyin wala bai sani ba amma dai ya iya tilawar ayoyin kuma zai iya jan su sar ba tare da ainihin wato matsala ba don haka ya zamanto a wannan yanayin na makka a shekara goma sha uku duk wanda ka ga ya shiga addinin annabi muhammad to dalilin da ya sa ya shiga gamsuwa da addinin ya sa ya shiga ba wai don wani abu da annabin yake da shi ba in mutum bai ba addinin ba annabin zai mai wani abu saboda shi kan shi, ai ana taba shi ana masa kaza ya faɗi magana a cikin ƙarya ne a zo a yi masa kaza a yi masa kaza a irin wannan yanayin duk wanda ya shiga addini ba yadda za a yi ta ce to haka aka yi a shekara goma sha uku nan a makka ana zaune lokacin da makka ta yi adadin musulmi yana karuwa masu gaba da musulunci gaban suna karuwa da shi da matsala ta kai matsala sai da annabi ya ce wa sahabbai su tashi su je habasha kasar najashi su zauna ya ce wancan sarkin duk da ba musulmi ba ne amma bai zaluntar kowa su je su zauna a gurin bayan da suka tashi suka tafi aka sake tashin wasu mutane daga makka aka tura su don su je su dawo da waɗanda suka yi hijira suka tafi garin makka shi yasa malamai suka ce kafin addinin musulunci ya fara zuwa ko ina a duniya afirka ya fara zuwa domin kafin a yi hijira a tafin madina ina aka fara zuwa habasha ita ce hijira ta farko a musulunci lokacin da makka ta yi ɗumi aka ƙi karɓar addini larabawa da kuke tasowa daga madina su zo aikin hajji irin nasu na jahiliya annabi ya amfani da wannan lokacin ya kira wasu mutane zuwa ga addini aka samu mutum goma sun musulunta daga cikin mutanen madina domin su can ba su da karatu akwai nau'i'ikan mutum hudu akwai aus akwai khazare nan larabawa ne akwai banu kainuka, akwai banu nadid nan yahudawa ne to sun da yahudu su an saukan musu da littafi suna yawan ji su larabawan da ke rayuwa da su yahuda a makka suna ba su labari cewa akwai wani annabin Allah da zai zo ƙarshen zamani in annabin ya zo sai mun haɗa kai da shi mun yaƙe su Allah ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafsihuna 'ala alladhina kafaru su suke ba da fatawa akan wa'incan kafaran na larabawan Madina cewa akwai annabin da zai zo amma su tsammanin da su yahudi suke yi idan Allah zai aiko annabin to dole ya zama a cikinsu da haka annabin yana zuwa da suka gaba ta inda suke so annabin ya zo ba ne falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi sai suka kafirce ma annabin suka ce ba za su bi shi ba fala anatullahi alal kafirin fi inuwan Allah ta tabbata akan kafir ana cikin wannan yanayin da mutum goma nan suka musulunta suka taso suka dawo madina sai annabi ya tashi mus'ab bin umayr ya ce masa ya je ya zauna ya karantar da mutanen nan mus'ab ya baro makka duk kuma wanda ya san rayuwar mus'ab ya san wa ma adraka ma mus'ab huwa man huwa domin san da ya taso dan hajiya ne dan gata ne duk abin da ka sani kuɗi na rayuwa yana yi babu wanda mamashi shi ba tare amma yana shiga addinin annabi muhammad sai mamashi ta sa masa isa takunkumin kare tattalin arziki duk abin da take masa ta jin kuma bai tashi tunanin bariya dawo ba ya koma wai don wancan rayuwar yana ganin gara rayuwar da yake ciki ta addini ya fi masa sama da wancan rayuwar da ya baro baya ga jin daɗi a cikinta amma babu addini ta tare da ita da suka dawo garin madina sai annabi ya tashi mus'ab ya ce ya zo garin madina ya zauna ya karantar da su da mus'ab ya taso ya taho garin da ya zo don ya karantar da mutanen nan addini da rigima za ta tashi su kan shi yan garin da suka gayyato shi ba za su iya kare kansu ba ballantana shi ba ko da ya zo a kare shi a shekara ɗaya da musu abu ya zauna lokacin da shekara za ta zagayo sai ga shi an samu mutum tsakanin maza da mata kusan mutum ɗari sun musulunta da haka duk wanda ya ce maka wai ba za a kafa daular musulunci ba sai an yaki. ka ce in ji ni ƙarya yake ko shi waye daular musulunci ta farko da aka kafa a duniya wadda annabi ya kafa ba yaƙi bane ya kafa ta karantarwa ne ya kafa ta don wannan al'umma ce tawa ummatu iqra ne da suka taso suka taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa shine sai aka yi al-aqaba as-saniya asalin shi shine aljabalu alwa'ar dutsen da yake yana da wahala hawa suka zo suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su ba da jininsu, da kudin su da ransu ya baro makka ya taho madina za su taimaka masa har sai ya isar da sakon Allah shi yasa idan aka zo aiki ana yi irin wannan ka ji suna cewa na hannun lazina baya u muhammadin alal jihadi ma baki na abada hadisi ya tabbata a cikin kitabul jihad na muwadda na al-imam malik an gama yaki na biyu yakin uhudu za a juya a tafi gida a dawo sai annabi ya minke yace ban ga sa'ad bin rabi al-ansari waye zai je nemo mishi sai wani mutumin yace ana ya rasulullahi fa dhahaba ar-rajulu yatufu bayna al-qatla wannan mutumin ya tafi yana ta yawo tsakanin gawakin da aka kashe shi wanda aka zo nema ya ga mutumin nan yana ta kai kawo ya je ya dawo ya je ya dawo ya fahimci lalle wani abu yake nema sai ya dago kai shi sai ya ce masa mashi nuka. wai me kake nema ne yana juyowa sai ya ga ne, sai ya ce ba a sani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li atiyahu bi khabarika annaba ne dama ya aiko ni in je maka in je masa da labarin yace idan ka je ka karanta wa annabi gaisuwa daga guri na ka ina gaida shi yace sannan wa akhbirhu anni qad tunsus ni ashara sa'ana ka bashi labari an harbe ni an soce ni da mashi waje ɗaya har waje goma sha ɗaya an riga an zartar da mutuwa a kaina inda ka gani nan ba zan iya tashi ba ya ce kai ina kallon ka kai mutumin madina ne ka ansar ya ce masa wa akbir qaumaka idan ka je mutanenka ka ba su labari kasu manta da alƙawarin da muka ɗauko sanda za mu ɗauko annaba daga makka annahu la uzur lahum inda Allah yawmal babu wani mutum da zai kawo uzuri gaban Allah Allah ya karɓi uzurin shi in qutila rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa wahidun minkum kai in dai ya bari aka kashe annabi shi yana dare yace sharadi shine wajen kare annabi kowa ya zai fara mutuwa kafin annabin ya mutu Ya ce amma in wani ya bari annabin ya riga shi mutuwa a cikin aka je gaban Allah to babu wani uzuri da zai kawo Allah subhanahu ta'ala ya karba ana cikin wannan yanayin annabi ya baro makka ya dawo madina tun da kafare sun riga sun zartar cewa an yi mitin a darun nadawa a kashe shi wa zai makuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin annabi ya baro makka ya dawo madina ko da annabi ya dawo madina wa'annan bangarorin guda biyu da aus da khazraj larabawa ne an tattaru ana kokarin shi abdullahi bin ubay bin salul ya zamanto shine shugaban shi a shugaban a madina to zuwan annabin Allah kuma sai maganar na daki sai ta sha ruwa a to mai zuma in ya riga to ba dole mai mace ya tattara kan shi gaba annabin Allah ya zo wani tsaya na sauraron wani mutum sai me zai faru sai ya zamanto tunda ba zai iya fitowa bai fada da annabi gaba da gaba sai ya shiga addinin musulunci ba dan musuluncin ba dan ya kawo musuluncin shi ka wannan shine asalin faruwar munafunci a addinin musulunci amma su shi'a idan suka tashi ba maganan munafikai fa har abubakar da umar munafikai ne fa hijira da aka yi daga garin makka zuwa madina wanda dai ya san makka zuwa madina ya san kuma irin ranar da ake yi a jaziratul arab ba ma irin rana ba ce da ake a garin sokoto a lokacin da ba mashin ba mota ballanta na jirgin sama haka sahabbai suka ci wannan tafiyar a ƙasa kuma hijiran nan ba kar ka ɗauka yanzu kaman kai ne garin sakwatan nan in ka ji bata ma ba kawai ka nannaɗe kayanka a ganka a tasha wani ina za ka ka ce zan ɗan buɗa ne ɗan yi iko ka san ina arziwa fi'a ƙasar Allah na da yalwa ina baka isa ba in za ka yi hijira sai ka bari kowa bai ganin ka da daddare sannan ka buke. don a ji labarin cewa ma za ka fita shi kan shi bala'i haka suka dinga fita me yasa alqur'ani Allah ya dinga kiran ya ce musu lil fuqara'il muhajirina talakawa talakawan da suka yi hijira sannan alladina ukhriju min diyarin fitar da su akai daga gidajensu ba su suka bukata su ba farko fitar da su akai yanzu babban mutum a musulunci kamar sirna abakar mutumuloniya a makka amma haka ya haƙura da komai nashi dan ya tsira da addinin shi ya bar makka ya tafi madina har sai da ta kai wata rana an je garin madina saboda ba kuɗi annabi ya fito da daddare lokacin da bai yi tsammani zai iya ganin mutane a daidai wannan lokacin ba sai ya ga abubakar da umar sai ya ce musu ma a da kuma hadihi sa'a me fito da ku wannan lokacin qala sai suka ce masa aljihu ya rasulullah wallahi yunwa ce ta fito da mu annabi ya ce wallazi nafsu muhammadun bi yadihi akhrajani allazi kuma annabi ya ce na rantsi da Allah abin da ya fito da ku daga gida ni ma shi ya fito da ni saboda ba ko sisi haka aka ce kai baka tsina nama addini komai ba a unguwar kuma baka da wata shaida cewa kai mutumin kirki ne abubakar din nan da shi suka yi hijira da annabi Allah ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain iz huma fil gadi iz yaqulu li sahibihi la ta'lam amma shi abin da suka cewa abin da yasa annabi ya dauki abubakar ya fita da shi wajen tsoron sharrinsa shi yasa ya fita da shi wayan ya yadda ya bar abubakar a maka to tun da ya san ya mata to zai iya tona mai asiri shi yasa shi yasa malam in ka tashi kana maganan shi a muna tausaya ma yan boko da basu karatun addini ba wallahi wallahi ba karamin matsala bane mutum yana dan boko bai san addini ba ya je ta wannan ainihin wato muguwar aqida to aka fa sahabbai suka dinga yin hijira Allah ya ba su zaɓin abu guda takwas da abu uku kuma suka haƙura suka ɗauki uku suka bar takwas ya ce musu ya yi hallazi na amalu kuluba abin da suratul bakara ta fara ba ayoyi guda biyar ba ba maganan masu imani sai ba to idan ana maganan masu imani yanzu kana jin cewa kana jin da kai da su waɗancan mutanen waye fi cancanta zama a gaba su ne Allah ya ce ya yi hallazi na amalu sai ya ce musu la aba'akum wa ikhwanakum awliya a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman da iyayenku da 'yan uwanku Allah ya ce kar ku rike su masoya duk lokacin da suka nuna muku sun fi son kafirci akan imani sai ya ce wa man yatawallahum minkum fa ulaika al zalimun sai ya ce musu qul in kana aba'ukum ɗaya kenan wa wa abna'ukum bi kenan aka fara da ɗa da uba saboda duk ɗa yana son babansa hubbu ta'zim so da girmama da kuma yana son ubansa hubbu wato uba kuma yana son ɗansa hubbu shafaqa so na tausayi sai aka ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wannan duk danginka ne na kusa da da da uba da mata da ƴan uwanka da danginka sannan abu na shida Allah ya ce wa amwalun muha, da dukiyar da kuka tattara ta can akwai can akwai can akwai can akwai wa tijaratin na kasadaha da kasuwancin da kuke don tsoron ruguje wasu idan kuka ce za ku kama addini wa masatinu tardaunaha da gidaje manya-manya da kuka gina kuka sa musu kayan alatu na wannan lokacin Allah ya tambayi su habba ya ce musu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi kun fi san sa akan Allah ne kun fi san sa akan annabi ne wa jihadin fi sabilihi kun fi son sa akan jihadin daga addinin Allah ne sai Allah ya ce musu fata su hatta ya ake Allah bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin amma sahabbai suka yadda suka zaba abu guda uku din nan suka hakura da abu takwas hijira wannan da Allah madaukakin sarki yake magana a Qur'ani akwai sahabin da Allah ya saukar da ayoyi a cikin suratul nisa ana zargin waɗanda ba su hijira ba cewa innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ardi قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مسيرا yana da yara ba shi da lafiya ya ce shi kola ba zai iya tashi ya je da shi ba inda yana da yaran da za su ɗauke shi daga makka a kai shi madina yana ganin bai daga cikin wanda allah ya ba uzuri a ɗauke shi an ɗauke shi daga makka an kusan kai madina kafin a ƙarasa sai allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi sai wasu mutane suka ce ina ma a ce ya sa garin madina da ya riski cikakken ladan shi a gurin allah suna rufe baki allah sai ya saukar da waman yuhajir fi sabilillahi ji fil ardi muragaman kafiran fasa'a ومن يخرج من ilallahi wa إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت faqad waqa ajruhu ala ya ma daga ya riski ladan a gurin Allah an riga ma an gama hijira to ne sune sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to da haka munafikai su suna tsakiya ne an magana masu imani tsantsa wanda a kan wannan al'ummar ko mutum ya ki ko ya so dole yadda idan ana maganin imani wanda za su shiga gaba cikin nan su ne sahabbai wallahi duk wanda yake nan sai dai biyu bayan sa bai isa ba Don haka da ya faɗi wa'annan ayoyin guda biyar ka san cewa ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihuna sune dan Allah cewa yi allazina yattabi'una ar-rasula annabiyya al-ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fit taurati. والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويهل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث Allah ya ce fallazina amanu bihi wa azzaruhu kai ka san akwai wanda suka fara imani da shi suka karfafe shi wa nasaru kuma suka taimake shi wattaba unnura allazi unzila ma'ahu kuma suka ba hasken da aka saukar tare da annabin Allah ya ce ulaika humul muflihuna wa'ancan mutanen su ne masu samun babban rabo da shi yasa a cikin wannan surar da muka da zamu karanta suratul baqara irin kira na ya ayyuhal ladina amanu guri in Allah ya yi shi a Qur'ani a cikin wannan sura Allah madaukakin sarki yayi kira guri 11 ne ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina adabun alim sannan ya ce ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was sala inna Allaha ma'as sabirin يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والأرض بالأرض والأنثى بالأنثى sannan ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله يا الناس يا أيها الذين آمنوا حكى إن دي قاري شين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه to idan ka faro lissafi daga farkon qur'ani zuwa inda ƙarshen kiran ya ƙare shine ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha to ya ayyuhal ladina amanu a qur'ani iri biyu akwai ta gama garin mutane akwai ya ayyuhal ladina amanu da in ta kira in kai ba sahabi bane ba ka wadda qur'ani ya fara da ita daga farko ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina da wa yake da sahabbai saboda suna zaunawa gaban annabi suna karatu idan suka faɗi kalmar ra'ina suna jiran annabi ya jira sai sun riƙe karatun a ci gaba su kuma Yahuda, wanda suke wucewa sai su faɗi kalmar ra'ina suna nufin zazi da haka sai Allah ya kira su ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina kaga wannan umarnin tunda annabin bai yana karantarwa bai shafe ka ba sahabbai kaɗai ya shafa sannan cewa ya ayyuhal na amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dana lakum ila ta'amin ghayra min. kar ku shiga gidan annabi kenan kaga an yi wasu masu imani da annabi yana nan yana karantarwa suna zuwa kuma su shiga wa yanzu duk wanda ya je makka ko madina akwai gidan annabin da zaka gani ne da Allah zai ce karka shiga to akwai ya ayyuhal ladina amanu din da in ta faɗa sahabi kaɗai take magana duk wanda ba sahabi ba bai ciki ba da shi take magana ba to shi yasa za mu ga a cikin wannan surar Allah sai da yaje can yace fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad tadaw yace duk al'ummar duniya sai ta yi imani irin imanin sahabban annabi Muhammad sannan za ta zamo tana kai shirya yahudawa ne suke rikici da da kiristoci Allah ya ce in kun yi imani irin imanin sahabban annabi Muhammad to kun samu ainihin wato shirya to dan haka zaka ji suwa ma suka fara zagin sahabbai tukunna a tarihi to shine sai Allah ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man Kulu amanna wanda zai ce ya yi imani da Allah da baki kuma ba za mu daina karatun nan ba zan faɗa maka sifa kusan guda arba'in na munafakai wallahi in ka ɗauko guda talatin da biyar ka ɗora akan in shi'a ce kaga ta tabbata a kansu su da suke jifan sahabban da da munafunci to munafuncin kuma in na faɗi sufofin ka dinga aunawa yanzu ɗaya daga cikin sifar da Allah ya faɗa anan ya ce wa minan nasi man ya ƙulu aman nami wa bil yawmil akhir amma wa ma hum me yasa Allah ya ce za su ce sun yi imani da Allah kuma su ba masu imani bane ya ce idza ja'a kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah idan suka zo suna faɗa suna cewa mun shaida kai manzon Allah ne Allah ya ce wallahu ya alamu innaka la rasuluhu wallahu ya shahadu innal munafiqina Allah yana shaida munafikai ƙarya suke sai ce ittakhadhu aymana sun riƙe wannan rantsuwan ne ya zama musu junnatan garkuwa fasaddun an sabilillah dan girman Allah barin tambaye ku rantsuwa da Allah akan ƙarya ɗaya ne daga cikin sifofin munafikai ko to a cikin ƙungiyoyin addini na duniya da ka sani suwa suka fi rantsuwa da Allah akan ƙarya tafiya ke yasa mutum zai zo zaka ga ana tuhumar cewa kai dan shi'a ne wani ma wajen rantsuwar su ya ja maddi ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa shi ba dan shi'a bane daga baya tana bayyana cewa dan shi'a ne ko ba ta bayyana saboda me Allah ya ce zalika bi annahum amanu sun imani a ina a baki shine man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir thumma kafaru sannan sai suka kafirce a ina a zuciya da aka fatsu biya ala qulubihim fahum la yafqahun da aka wa ma hum bi mu'minina shine thumma kafaru da aka Allah ya faɗa a wani gurin yace na bi alsinatihim ma laysa za su faɗa maka abu a bakin wanda kuma ba shi bane abin da ke zuciyar kuma wannan ɗaya ne daga cikin ginshiƙan da abin da addinin shi a yi gina a kan shi dan shi ya zai faɗa maka magana a baki wanda kuma maganar da yake faɗa maka a baki wallahi ba ita bace a cikin zuciyar shi wannan ɗaya ne daga cikin wa ainihin wato sifofin to dan haka da ya kawo wa minan nasi yace da akwai daga cikin mutane alwawu din isti'nafiya ce min kuma harfu jarrin ne annasi ismu majrurun ne da haka shibhu jumla shine fi mahalli raf'in khabarun muqaddam man kuma ismu mawsulin ne mabni ala sukuni fi mahalli fi mahalli raf'in wato kabarin fi mahalli raf'in mubtada'un mu'akkar yaqulu fi'lun mudari'un wa fa'iluhu huwa yaqulu ila man da haka jimla fi'iliya yaqulu ita ce ainihin wato silatul mawsul la mahalla la amil al i'rab amanna fi'lun wa fa'il billahi wa bil yawmil akhir al jaru wal majrur wa ومضاف الجار والمجرور ونعت ومنقوط ومعطوف عليه da haka alwawu din nan wawul halci alhali ma din nan wato nafiya ce ta amalu amalu laisa domin laisa tana samun suna da da kabari ina fatar an fahimta shi yasa idan aka ce laisa salibun mujtahidan sai zama laisa fi'lun madin naqisun jamidun yadullu ala nafi at-talibu shine ismu laisa mujtahidan shine kabaru ne kabaru laisa dan haka akwai ma wacce take zuwa ta amalu amalu laisa hum damirin ne lilga'ibun ko lilga'ibin mabnin ala don fi mahalli wato fi mahalli fi mahalli raf'in ismu ma allati ta'malu amalu laita wal mim alamatu jam wannan bawun din suna ce mata sila li ta'kidin nafi a gurin laraba ya sha bambanci ka ce laita talibun mujtahidan da bi mujtahidin shi yasa idan Allah yana so ya kawo gayar korewa akan abu in ya kawo laita sai ya karfafe ta da ba'un sai sai alaysa Allah bi ahkamil hakimina alaysa zalika bi qadirin ala an yuhyil mauta wannan ba'un din ana ce mata sila li ta'qidin nafi da haka dan Allah ya nuna maka sun kai makura wajen ba su da alaka da imani sai ta baki shi yasa Allah ya ce wa ma hum bi mu'minina kwata kwata su ba masu imani bane in ji Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kariƙe ɗaya ne daga cikin siba ta ainihin wato shi'a so nawa mutum zai je neman aure ana tambayar sa cewa kana da alaƙa da da shi'a ce ƙarya ake mutum wani yana rayuwa da mutane yana da da shi amma mutane ba sa taɓa sanin me da shi kuma inda za a same shi a ce ga da shi hali. mu kuma yanzu halin sunna ne ko me kake da shi kai isa mu koyi ma aqida kuma in ka ga dama za ka yi mu'amala da mu kai mu'amala da mu ita ce aqidar mu mu ahlus sunna ne yan izala in ka ga dama a'a dan baka ita ba dan muna neman wani abu a gurin ka ka zo ka ce min yanzu ni ahlus sunna ne ce maka a'a wallahi tallahi shari ake mu a ina wannan ba zai yi ba. in ka san aqidar ka ta kirkice dan me za ka dinga rufa rufa akan ta ka fito ka tallata ta mana wanda ya ga dama kowa ya karɓa ai shi yasa yanzu muke fito da wasu abubuwa na su cewa kuke yi babu mu kuma muka ce akwai da cewa kuka yi ku na zagin su haɓɓai ne kuka fito kuka tallata zagin to wanda ya ga dama zai bi ku shikenan amma cewa kuka yi ƙarya ne babu sharri a ƙibin haka kuka faɗa to don haka babu abin da ya haɗa munafiki da zama sahabi sahabi daban munafiki daban domin sahabi shine wanda ya haɗu da annabi sannan ya yi imani da shi kuma ya mutu akan imani munafiki bai ma yi imani ba ballantana ya zama sahabi don Allah ya ce wa ma hum kwata kwata ba masu imani ba ne da nassin ƙur'ani, ƙur'ani ya kafarta su amma wani ya zo ya ɗauki sa abubakar da umar da usman ya musu hukunci ya tura su cikin wannan ayar shi ya dawo gefe wai shi shine musulmin kirki shine cikakken musulmi kuma kowa a unguwarsu in ka ce a nuna me ma addini mai al'umma ta amfana da shi mai addini amfana da shi daga auren mutu'a kawai sai zagin sahabbai abinda daga ƙarshe aka amfana da shi kenan wannan shine shekarar farko da muka fara tafsiri na ce dama zan yi tafsiri a kan mataki guda shida ne fassara qur'ani da qur'ani fassara qur'ani da sunna fassara ƙur'ani da maganganun sahabban annabi fassara ƙur'ani da maganganun tabi'ai da ɗalibansu tabi'u tabi'ina sannan sai fassara qur'ani akan ka'idar lugar larabci ingantacciya da muka zo kan wa'annan ayoyin aka sa karatu a gidan rediyo sai rigima ta tashi da na je zan zauna da masu gidan rediyon ta san mutane kullum kai suke gani harkan malanta an sa barazana a cikinta wai ba a yanzu mujalladin wannan kayan da na sa wai bai kamata in zama mai karatu ba ya kamata in nemo malin malin uku ne in yi rawani rabin kilomita ɗaya in nemo malfa'insa to shi ne da an ganka to sannan za a iya fahimta cewa kana da karatu da na tashi na tafi gidan rediyo shugaban gidan rediyon ya gani ya ce a ina mai karatun yake wai ya ɗauka ko ni mai jan baki ne mai ɗauka ni ne mai na ce ni ne mai karatun muka zauna ai ce za ka yi kana tafsiri kana kiran sunan ƙungiyoyi wai in jira sai ran da Allah ya faɗi sunanta a Qur'ani sai in faɗa na ce to ai kaga yadda ban zo kana aikinka na jarida na ce zan koya ma ba kai baka koya min karatu ba ba kai bane zaka ce kuma zaka koya min yadda zan yi tafsiri a cikin qawaid na tafsiri har Abdullahi Ashehu Abdullahi wanda ya rubuta a cikin alfiyar shi ta miftahu tafsir ya kawo innan maratib din na tafsiri sai na ce ku koma rayuwar magabata ku bincika ku gani a ka'idar ta tafsiri idan ya bayyana wasu suna da muguwar aƙida a babin tafsiri ana wa mutane bayanin aqidar ko ba a yi tunda haka ake kasan nan kasar munafunci ake da rufa rufa sai taron Ramadan ya zo sai a kira malamai wai taron yadda za a yi a tafsiri lami lafiya lau kuma sai ka ga a kowanne sun fi karfin a kira su wannan taron ba a su. wasu ake kira don ana so a kauce ma rigima ɗaya daga ciki shine a yi ƙoƙari a ɗora mutane su fassara ƙur'ani kan fahimtar sahabban annabi muhammad wannan ita ce kaɗai hanya ta haɗa kan musulmi da kauce ma rigima amma bai yi wa ni in zo zan fassara ƙur'ani kan fahimtar ɗaliban da suka yi karatu a gaban annabi muhammad wani ya zo ya fassara ƙur'ani kan fahimtar shi wayannan mutanen balma bin yadda da su ba kuma ka ce wai kana su a hada kai a haka shikenan a tafi inna rubuzi ina ba a yin haka wannan abu ne da ba zai taba ainihin wato yiwa ba to da haka muna faɗa musu cewa tun da suka riga suka buɗe kofa ta taɓa mutuncin masu mutunci to dole ne kuma ya zama wajibi a kanmu kamar yadda za ku gani aikin Allah ne muka ɗora ma kanmu muna yi ba mu muka fara ba a aya ta gaba za ka ji Allah maɗaukakin sarki da kan shi da aka faɗa masa habbai magana shi ya mai da martani cewa idan ƙila lahum aminu kama amanan nasu a anu'minu kama waye ya mai da martani cewa ala innahum humus sufaha ne wawaye saboda an taba mutuncin sahabbai Allah ne ya fara mai da martani da kai farmaki akan wanda suka taba mutuncin su da haka mu aikin Allah ne muka ɗora mu kanmu muka ci gaba da yi duk da Allah madaukakin sarki yana nan yana yin nashi dan babu yadda za a yi man adani waliyan tana nan duk wanda ya taba mutun yanzu ba abai ba a nan kasar Shehu Usman dan fojo da Shehu Abdullahi Gondo ai kowa ya san irin gudunmuwar da suka ba addini yanzu kai kana ganin zai yi wani ya tashi ya zubar da mutuncinsa Allah ya shi ya zauna lafiya to in Shehu Abdullahi Gondo da Shehu Usman dan fojo bai yi wa yanzu wani ya minki zubar da mutuncinsa Allah ya kyale shi ina kuma ga sahabban annabi Muhammad ai shi ya fi cancanta duk lokacin da aka saba mutuncinsu to sai dai ka jira kawai lokaci zai yi zaka ga abinda Allah madaukakin sarki zai yi Allah madaukakin sarki aya ta gaba yace yukhadi'una Allah yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa Allah yake yukhadi'un Allah su munafikai suna yaudarar Allah wallazina amanu sannan suna yaudarar masu imani amma wa ma yasdaquna ba kowa suke yaudara ba illa anfusuhum illa anfusuhum sai kawo kansu amma wa ma yash'uruna ba su san cewa ƙarshen musifa yaudarar za ta kawo ainihin wato kansu ba ya tabbata ibnu ainihin wato nafi qara'a nafi'un wa ibnu kathirin wa abu am sun karanta yukhadi'una fil mawdi'aini a qur'ani anan da kuma suratul nisa'i innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa sannan asim da hamza da al kisa'i da ibnu amir sun karanta yakhda'una Allah maimakon da alif sai aka cire ainihin wato alif din suka karanta shi yasa idan kada ani yakhda'u masdarinsa khidu'un ne wato shine ainihin wato yaudaran sannan ab wato wa qara'a muwarrikul ijli shi kuma ya karanta yukhaddi'una Allah da ma'anan hadda'a yukhaddi'u mazdarin sa shine takhdi dan haka sai ya zamanto da ainihin wato tashdidi al-imam shaɗibi a cikin shaɗibiya yana faɗa yana cewa ma yaqda'una unal fath min qabli sakinin wa ba'du zaka wal ghayru kal harfi awwala malamai suka ce wannan ayar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa kamar yadda al-Imam al ya kawo cewa yukhadi'una Allah shine ay yukhadi'unahu inda anfusihim wa ala dhannihim su azatan su mutum ya bayyana musulunci a baki ya boye kafirci a zuciya ganin yake kamar ya ma Allah wayo kamar ya yaudara Allah yace azatan su kuma ba za ka gane cewa abin da suka yi ba sun makansu muguwar dabara sai ranar da aka tashi alkiyama Allah ya ce yau mai yaba aka Allahu jami'an ranar da Allah zai tashi kowa da kowa fa ya halifuna lakum kama ya halifuna fa ya lahu kama ya halifuna lakum za su rantsi ga ainihin wato Allah kamar yadda suke muku rantsuwa da Allah a nan duniya cewa wa yahsabuna annahum ala shay ala innahum humul kadhibun za su tsammani cewa su suna kan wani abu Allah madaukakin sarki kuma yace ƙarya ne ƙarya suke wasu malamai suka ce a'a a cikin wannan maganar akwai ainihin wato takdiri a wajen maganar akwai hazafawa da aka maimakon a ce yukadi una rasulallahi dan a girmama abun sai aka shiri annabin Allah sai Allah ya sa kanshi a gurin sai ya ce yukadi una Allah domin shi annabi ai dan sako ne daga wajen wa duk wanda ya ba annabi Allah ya yi kamar yadda Allah ya ce man yuti'ir rasul faqad ata Allah kamar yadda sahabbai suka yi masa mubaya a riduwa ridwan Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka ta shajara fi innal ladina yi innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim tare da annabi ne ya ɗora hannun shi suka ɗora, saboda annabin dan sako ne daga gurin Allah da haka sai suka ce da Allah ya turo annabi za su zo gaban shi su bayyana ma annabi cewa suna cikin addini ba sa ciki yaudarar annabi da suka yi da addini na baki kuma zuciyar ba haka ba ne, sai Allah madaukakin sarki yace yukhadi'una Allah tunda suka yaudari ɗan sakon da ya turo kamar sun yaudari Allah subhanahu wata'ala ne amma wa ma yasda'una illa sannan suna yaudaran masu imani da ke tare da annabi a zahiri za su nuna musu kamar ana tare kuma a zuciya ba a tare shi yasa Allah yake faɗa ya yace muzazzabina baina zalika la ilaha ula'i wala ila haula munafinci kenan Allah ya raba mu da munafinci shi yasa suka ce shi an annifaqu asali daga wata dabba ce annafiqaqu wanda suke cewa kamar kuregi duk wanda ya san kuregi ya san yana da mugun wayo kurege in ya tashi zai yi rami sai ya nemi jan ƙasa inda yake da damuna ta sha ruwa ta yi taushi sai ya rami a gurin kuma in ya tashi zai iya yin rami sama da goma kaga idan rani yayi ruwa ya janye ta wannan jar kasar ta yi tsaurin da ko ka zo ka kare ta ba za ta sare ba sannan in ku biyar kuka biyo shi to sai ya yi ne sai in ya shiga ramu kun tattare ku biyar to a akwai goma rami guda biyar kuma sai ya zaɓi wanda ya mai sai ya fice a ciki kuna nan tsaye kuna jiran shi to tun da kurege ba a gane kan shi yadda ba a gane kan kurege in ya shiga rami ba kasan ta ina ya fice ba to haka munafiki ma ba ka gane kanshi yau yana tare da wa'annan gobe yana tare da wa'annan muzazzabina baina zalika la ilaha illa wa la'ila ilaha haula'i haka munafiki ainihin wato yake to kuma shi yasa kadiba da kyau ka gani idan mutum yana da aqidar shi a wani lokaci kafin aqidar sa ta bayyana ka gane din shi ne wala wani lokaci ba za ka taba gane kanshi ba in yazo cikin ku zai nuna ana tare in yaje can cikin wa'ancan ma ya nuna ana wa ana tare da haka babu wanda ya kamata su yi taka ɗanɗan irin 'yan ɗari don suna da filan duk inda yake masallaci ne na 'yan ɗari sai sun karɓa wannan shine shi yasa kaga suna zuwa sallar juma'a a masallatansu ba wai dan sun yarda da cewa sallar juma'a ba ne dan a ko ya zo masallaci ya sallar juma'a to in ya dawo zai hada azhar da la'asri suna ce mata zuhure ni sannan kuma kasar suke raka biyu sannan ya haɗa magariba da wa da isha'i ita ce magaribe ne wannan yadda ake yin ainihin wato addinin kenan da haka haka malamai suka ce fi ulu wato yukadi'una Allah wallazina amanu suna yaudarar Allah da wanda suka yi imani amma ba kowa suke yaudara ba kanci suke yaudara domin za su ga sakamakon yaudara nan gaba in ji Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah madaukakin sarki ya tsare mu da munafunci aya ta gaba Allah ya ce fi qulubihim min مرض فزاده الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الله يتي في قلوبهم مرض أتكن زوتي يسوى أقوي الله في da ittifaqin malaman tafsiri suka ce maradun anan shine wato nifaqun wa shakkun wa rijisun munafunci da kokonto akan addini da kuma datti da haka faza da kuma Allahu marada sai Allah ya ƙara musu kuma rashin lafiya walahum azabun alimun sannan suna da azaba mai raɗi bima da abin da kanu suka kasance yakzibuna suna ƙaryatawa na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi yasa idan qur'ani ya ambaci maradu to yana komawa zuwa ga abu haka akan ce maradu ana nufin rashin lafiya wanda ya shafi gaɓoɓin jiki shi yasa Allah da ya zo maganan azumi sai ce fa man kana minkum mai maridan kaga wannan rashin lafiya ne nawa na jiki sannan akan faɗi ainihin wato maradu da ma'anan shakku shine wanda Allah ya kawo nan kamar yadda ya ce alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu ku am hasiba alladhina fi qulubihim maradun allan yukhrij Allah adganahum sannan akan kawo da ma'anan ainihin wato al-fujur wal fusuq shi yasa Allah zai ce la illam yantahi al munafiquna wal ladina fi qulubihim مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا sannan sha'awa wacce take damun ɗan adam ta tura shi zuwa ga sabon Allah ana ce mata rashin lafiya shi yasa Allah ya ce ya nisa annabi lasunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala taqda'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wannan mardun sha'awa ne rashin lafiya ne nawa na ainihin wato zuciya to don haka kamar yadda muka ainihin wato yi fara bayanin cewa jiya idan lokaci ya baya za mu faɗi abubuwa guda takwas da suke sa zuciya ta lalace da kuma guda ashirin da suke sa zuciya ta gyaru wayannan ayoyin su ma haka za a bi su a hankali a hankali domin duk wata gaba da muka zo wadda ya zama dole a yi bayani a kan ayoyin yadda za a ba su habban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kariya to babu yadda za a yi mutu sai za a yi bayani wannan ita ce gaskiyar magana domin in ba a kare sahabbai ba a addinin musuluncin nan to komai lalacewa ne saboda su suka tashi suka yi jigila suka kai addinin nan gabacin duniya da yammacinta da arewacinta da ko'ina da Allah ya aiko annabi Muhammad kafin shi annabi Musa da ya zo Allah ya bashi attaura bayan ya wuce wanda ya turo su dauki attaura su ci gaba da bayani akan ta annabawa ne yace inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur bayan annabi Musa ya koma zuwa ga Allah da Allah ya turo annabi annabi Musa ba annabin duk duniya bane amma manzon Allah annabin duk duniya ne kuma Allah ya alƙori babu wani annabi da zai ƙara zuwa bayan wa bayan annabi Muhammad sannan ya turo shi da littafin da kuma ya fi attaura shi ne alƙur'ani yanzu bayan shi suwa za su ɗauki addinin farko su ci gaba da wa mutane bayani a duniya su ne sahabbai to sahabban da suka yi wannan aikin fa su ne kullum wasu suka tashi suka kafa gaba da su mutum kaga ya zo ya ce masa wayannan mutanen ba mutanen kirki ba ne gobe sai ka ga yana ta ƙoƙarin kuma haɗa kai da yadda za a iya samu zamantakekeniya mai kyau da yahudu da nasara kamar yadda za ka gani cikin sifofin munafukai da zan faɗa shine mailu karkata zuwa ga ainihin wato yahudu da nasara kuma yanzu ta bayyana karara a kasar nan maganan wani ya sake wadaran mutane ya za a kafa daular musulunci bata taso ba domin bana mu a kaduna har coci sun je da su aka yi bikin kirsimeti da hotuna da komai bikin kirsimeti wanda zai kafa daular musulunci ne zai tafi coci a kirsi mace da shi me zai a gurin yanzu ba ga kwanan nan aka yi zaɓe ba a iran hassan ruhani ruhani eh ba demokuraɗiyya suke ba iran ba ta da bambanci da najeriya ba demokuraɗiyya ake a najeriya demokuraɗiyya ake a ina amma don lenin wayo mutum ya fito ya faɗa maka wai jamhuriyar musulunci a gidan wa ta zama jamhuriyar musulunci demokaradiyya ake zaɓe ake a ƙasar to shi yasa magana ta ƙarshe ina faɗa muku kun ga matsalar siyasar duniya wanda bai santa bai daina shigarta so da yawa sai ka ga mutum yana ta ƙoƙarin ta ƙasar iran shi ya soke ƙasar wa ƙasar saudiya kuma na rantse da allah da ya busa min numfashi duk yadda shugabannin saudiya za su lalace wallahi alherin sa a gurin Allah ya fi na wa'ancan mutanen yanzu wannan qur'anin da yake gaban ake karatu da shi bugun ina ne ba dan madina ake ce mai ba to gobe ka zo mana da qur'ani bugun ina. kuma surorin qur'anin da ake karanta ita bakara yanzu madaniya ce ko fatiha ba makiya ba ce to ka zo da naka qur'anin mai iraniya sun surorin in ka isa saboda haka ba ma yadda za a yi wai guraren guda biyu ka haɗa shi duk wanda ya taɓa zuwa ko umara ne ya je ya dawo wala ya san mutanen saudiya sun fi ƙarfin raini sai dai a yi musu addu'a da fatan alheri mutanen saudiya in ba su da wani aiki na alheri a duniya sai kula da haramai ne harami guda biyu wallahi ya isa ya tsirar da su a cikin Allah duk duniya bari maka yanzu a nan Najeriya ba guri mafi daraja ba wanda za a bashi kula ta ƙarshe shine gidan shugaban ƙasa to yadda ake kula da haramai ne sharife ne ko gidan shugaban kasa bai samu wannan kula a Najeriya amma kuma wani sai ya zauna ya ta zage ne bai san ma me yake wannan shine Na haka lokaci yana tafiya gobe insha Allah za mu dora kan fi qulubihim maradun sai mu faɗi wayancin sababin guda takwas a gurguje sannan sai mu dora daga inda muka tsaya Allah ya tsara wa sahabban annaba daraja duk wanda ya taso musu Allah ka taso mai Allah duk wanda yake da wata dama ta kuɗi ko ta mulki a hannun shi yake taimaka ma wannan aƙidar da ta tashi tana so sai ta zubar da mutuncin sahabbai Allah in dai sahabbai mutanen kirki ne a gurinka kuma ka tabbatar addinin ka saka kare Allah in mulki yake da shi Allah ka kare mulkin shi in kuɗi yake da shi Allah ka kare kuɗin shi wannan ita ce addu'a da za mu ci gaba da yi kuma za ka ga abin da zai faru Allah ya biyo maka ta inda baka yi tsammani ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته